وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا اعلموا أن غلاء الأسعار من المشكلات الخطيرة التي تواجه الشعوب والأفراد لما لهذه القضية من تأثير, من تأثير مباشر على معايش كثيرا كثير من الناس ومصالحهم فإذا لم تولج علاجا سريعا أدت إلى كوارث ونتائج سيئة منها انتشار الفقر في المجتمعات وظهور الأمراض الاجتماعية الخطيرة من البطالة والسرقة والإجرام ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نقف مع هذه المشكلة وقفة تأمل لننظر في أسبابها ونفحص عن علاجها سائلين الله تعالى أن يرفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمهن إنه على كل شيء قدير أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن الغلاء بلاء قديم قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك قال السعر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سرع لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أرجو أن ألقى وإني لأرجو أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال أخرجه أبو داود والترمذي وسهو الألباني فشريعة الإسلام مبنية على تحقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم ولذلك جاء النهي والمن من كل معاملة تؤدي إلى الغلاء الذي يوقع الضرر بالناس ومن ذلك ومن ذلك النهي عن الجش والنجش والربا والاحتكار وغيرها من المعاملات السيئة أيها الإخوة المسلون اعلموا إيه أن غلاء الأسعار له أسباب كثيرة ومتعددة ومن أهمها السبب الأول كثرة الذنوب والمع... كثرة الذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أي ظهرت أي ظهرت قلة الغيث وغلاء الأسعار بما كسب أيدي الناس بما كسب أيدي الناس السبب الثاني حب الدنيا والتنافس على تحصيلها في كل بكل طريق السبب الثالث جشع بعض التجار واحتكارهم السبب السبب الرابع انعدام الامن وعدم وعدم الاستقرار وغيرها وغيرها من الأسباب أيها الإخوة المؤمنون يجب على المسلمين عند وقوع مثل هذه المهنة الأمور الآت الأمور الأمور الآتية أولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة وكثرة الاستغفار الثاني ثانيا كثرة الدعاء والصدق في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ثالثا الصبر الجميل على قدر الله سبحانه وتعالى رابعا التربية على الرضا والقناعة التربية على الرضا والقناعة خامسا تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به سادسا التربية على الاعتدال ونبض الترف والإسراف سابعا نشر ثقافة التعامل مع الغلاء ورفع الأسعار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 wanda lalle mu sani cewa tashin farashi ko tsananin rayuwa wato yana daga cikin mishilolin da suke da hadari sosai wanda suke fuskanta al'umma gaba daya sannan kuma suke fuskantar ɗaiɗaikunmu lalle saboda wannan matsalar tana da tasiri tana da tasiri mara kyau ga rayuwar mutane da yawa da maslahohinsu don mutane za su ga yanayi na damuwa yanayi na matsala shi sa irin wannan matsala idan shugabanni da wanda ya dace ba su kokari wajen maganin ta cikin gaggawa ba to wannan za ta ba da sakamako mara kyau sakamako mara kyau na yaduwar talauci a cikin al'umma dan zai zanto cewa wannan ya sabbabar da wato samun talauci a cikin al'umma da kuma bayyanar laifuffuka wanda Allah maɗaukin sarki ya hana tun daga sata tun daga zinace-zinace tun daga aikata munanan laifuka to irin wannan yanayi na iya kawo wannan sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu wannan yasa ya zama wajibi da shugabanninmu da kuma mu kanmu lalle mu tsaya mu kallo kallo na nazari mai amfani ga wannan matsala sannan mu ringa tunanin menene maganin ta ɗaiɗaikunmu shugabanninmu su tunanin menene maganin ta don ya zanto cewa al'umma bata cutu ba tare da wannan mu zama masu roƙon Allah tabaraka wata ala ya ɗauke mana wannan tsada ta kayan al'amura Allah ya ɗauke mana dukkan wata annoba muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da dukkan wata fitina da dukkan wata mummunar jarabawa domin shi Allah ta baraka, wa ta'ala mai iko ne akan komai ya uwa lalle mu sani irin wannan yanayi ba yanzu aka taɓa samun sa ba malaman tarihi irin su ibnu kafir irin su zahabi irin su ibn al duk sun yi magana akan lokaci kaza an samu iri kaza lokaci kaza an samu iri kaza amma musamman lokaci kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa wata rana abubuwa sun tashi sun yi tsada an shiga matsala sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ya ma'aikin Allah a sanya mana farashi a sanya mana yanayin da zamu ringa mu'amala a kansa dan ya zanto cewa ba a samu shiga tsanani da damuwa ba ta hanyar tashin farashi da kuma tashin abubuwa a cikin rayuwa manzo Allah sallallahu ya ce a'a Allah shine yake yin wannan shine alqabidul basit Allah shine mai damkewa kuma Allah shine mai yalwatawa kuma Allah shine mai azurtawa ashe za a nemi mufta za a nemi arziki za a nemi yalwa ba gurin wanda za a nema sai gurin Allah subhanahu ta'ala. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina fata na game da ubangiji na subhanahu ta'ala. a samu daga cikin ku ba wanda yake neman wani sa a wajena haƙƙi na jini ko haƙƙi na dukiya ya yan uwa shari'ar musulunci an gina ta ne akan tabbatar da maslahokin bayin Allah duk wata doka duk wani ka'ida da ya gani a cikin addinin musulunci da ƙarshen ka bi ta tiriyan tiriyan maslahar ta tana cikewa ne zuwa ga su bayan da Allah maɗauki sarki ya halitta wannan a duniya ne ko kuma a lahira shi sa shari'ar musulunci ta hana dukkan wata mu'amala da zai zanto cewa ta kasuwanci wacce za ta cutar da al'umma ta hana algus ta hana ƙarin kuɗi a kan farashi ta hana cin riba ta hana ɓoye kaya domin su yi tsada dan ya zanto cewa wannan dan waɗannan za su bayar da mummunan sakamako ga al'umma al'umma za ta shiga wahala al'umma za ta shiga cikin damuwa lalle mu sani yan uwa duk lokacin da irin wannan yanayi yanayi na tashin farashi yanayi na tsananin rayuwa to akwai dalilan da suke jawo su ba ya kawai Allah subhanahu wata'ala yake yin wannan ba a'a za ga akwai sabubban da suke jawo wannan sabubban suna da yawa amma ga kaɗan daga ciki na farko shine yawan aikata zunubai da barna ma'ana rashin jin tsoron Allah a cikin al'umma a samu kafratu zunubi wal ma'asi wannan yana jawo a shiga cikin matsala shi sa yana jawo a shiga matsala idan mutane suka yi wannan to sai Allah ya ɗanɗana musu kuɗar su dan su dawo zuwa gare shi in mutane suka fantare suka ɗauki barna ba dare ba rana babu tudu babu kangare babu ko ina ko ina barna ake aikatawa to sai Allah ya jarrabi mutane me yasa Allah zai jarri mutane dan su dawo li yudhiqahum ba'd alladhi amilu sai ce la'allahum yarji'un saboda Allah so yake mutane su dawo kan hanya su daina aikata barna ya ƴan uwa lalle mu sani cewa Abdullahi dan Umar ya ba mu labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto sai ya ce ya ku taron muhajirai yace abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su to Allah ya kiyaye a jarrabe ku da su kuma ina neman muku tsarin Allah tabaraka wa ta'ala kar ku riske waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko sai ya ce ba yadda za a yi alfasha zinace zinace luwati lesbian munanan ayyuka munanan maganganu su bayyana a cikin al'umma to face sai Allah maɗaukin sarki su bayyana a cikin al'umma mutane suna bayyanar da cewa ma suna aikatawa to a daidai wannan al'umma sai abubuwa kamar guda biyu sun same su. abu na farko shine annoba yawan annoba za ta samu al'umma sannan abu na biyu shine za a jarrabe su da cututtukan da mutanen farko ma ba su ga wannan cututtukan ba su sai su gani me ya jawo shine bayyanar da barna da aikata ta a fili wanda kuma kowa ya san wannan babu wani irin laifi da yanzu ba a fili ake aikata shi ba kana kallon social media za ga mutum ya zo yana alfaharin shi dan luwaɗi ne wani yana alfaharin shi mace tana alfaharin ita lesbian ne na ga wata yarinya a social media tana faɗa duk namijin da yadda zai aure ta to ta yadda za ta aure shi amma ya sani shi ma za ta auro ta ta matar da haka in ya biya buƙatar ta ta aure da ita ita kuma za ta biya buƙatar ta da wannan macen da ta je ta aura ta ce duk namijin da ba zai yadda da wannan sharaɗin ba ita ba za ta aure shi ba barna ko ina akan titi a social media a ko ina barna kai ka ɗauka wannan al'ummar bata ma san akwai ubangiji ba kai ka ɗauka wannan al'ummar ba ta da wanda ya halicce ta ita halicce kanta barna ta ko'ina kuma wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikinmu ko'ina barna abin mamaki an zo ne da za a ga mutum ya kashe mahaifinsa saboda barna da fasadi ya sa wuka ya kashe mahaifinsa ya sa kaza ya kashe mahaifinsa a cikin irin wannan al'umma to da ka ga dole mu rinka ganin irin wannan matsaloli sun dame mu sannan ba da za tauye dukkan wani abin awo skeli ne ko mizani ne to wannan al'umma in tana aikata wannan to za a jarrabe ta da matsaloli guda uku matsala ta farko fari ko dai a rasa ruwa ko kuma ya amfanin gonan fari cinye ya zai cewa ba a samu amfanin ba kwata-kwata ko kuma a same shi ɗan kaɗan inda ba zai biya buƙatar ku ba misali kuna da buƙatar kwano goma sai a samu kwano biyu Ka kaga al'umma ta shiga cikin matsala bayan an riƙe al'umma da wannan to za a riƙe su kuma da tsananin rayuwa za a jarrabe ku da tsananin rayuwa kaga komai ya tsananta komai ya zama tashin hankali komai ya zama musiba abu na uku sannan za a jarrabe ku da zalunci shugabanni su zalunce ku kuma su ce adalci suka muku su muku ƙarya su ce gaskiya suka muku su sace dukiyarku su ce amma su ba barayi ne ba sata suke yi ba wannan irin zaluncin da za ku samu in ka fito kai magana za su iya ɗaure ka za su iya ɗauki mataki kowane iri akan ka wannan shine ainihin zalunci su shugabannin za ka ɗauka kamar babu dokar Allah a kansu su shugabannin kamar Allah bai ce in ba su daidai ba ga abin da zai musu su suna rayuwa ne yadda suka ga dama Bai mali ta zama tasu ba wanda ya isa magana duk wanda ya yi magana to a lokacin kuma zai gane kuskuren magana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadda za a yi mutane su ringa hana zakka in dai al'umma suna da halin da za su bayar da zakka suka ki bayarwa to Allah madaukin sarki shi kuma sai ya hana su ruwan sama isasshen da zai taimake su samu abin da suke bukata ba za su samu ba wanda ma ga ana yi ɗan kaɗan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba dan dabbobi ba da Allah madaukin sarki ma ba zai yi ruwan ba dan adam ya mora saboda wani laifi saboda laifin hana zakka mutane ne ba sa bayar da zakka ba su ma yarda da ita ba wani darrinin wayo ma sai ya sa an mai lissafi ya ga da cewa zai bayar da naira miliyan kaza ko biliyan kaza ya ce wannan sun yawa ba zan iya bayarwa ba amma shi lokacin da Allah ta'ala ya bashi ya manta cewa ba shi ya ba kansa ba Allah ne tabaraka wa ta'ala ya bashi dan shine inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati matin amma shi ba zai iya bayar da dan abin da Allah ya ce ya bayar ba saboda bayin Allah su mora a'a shi ya gwammace wannan zunubin da aka faɗa da hadisan da suka nuna za a kera masa wato macizai da dukiyarsa duk wannan ya yarda yana ganin kamar wasan yara ne da haka ba zai bayar ba to ga abin da yake zai biyo baya annabi sallallahu alaihi ya ce ba da za ku warware alƙawarin da ke tsakaninku da Allah ku warware alƙawarin da ke tsakaninku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da ke tsakaninku da Allah shine za ku bautata masa dan ya tambaya ya ce tun ana alamu dar ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba ba ni na halicce ku ba ba ni za ku bautata ba ko ka ce kai ne ya ubangiji amma kuka saba alƙawarin da ke tsakanin ka da annabi sallallahu alaihi shine ka bi shi a duk cikin shiriyarsa amma kuma ka waske kai abin da kaga dama to in al'umma za ta yi wannan to sai an jarrabe ku da ku kaga kullum kafirai da izza ku ba ku da izza duke ku tana su ku ta su ba ta ku haka za ku zauna tare da su in sun ga dama su sa muku talauci in su gana ba su ku ku samu yalwa sun mai da ku makaskanta kuma dole da ku da shugabannin ku dole su za ku bi da haka na daga cikin abu na gaba shine hukunci da littafin Allah in da al'umma ba ta hukunci da littafin Allah to sai Allah ya sa rigima ku a tsakaninku wannan ya kushi wannan wannan ya kushi wannan wannan ya ciji wannan wannan ya taba wannan to me mafita mafita shine mu gyara mafita shine mu gyara duk waɗannan laifukan ya zanto cewa ba mu aikata su dan Allah tabaraka wa ta'ala baya karya alƙawari subhanahu wa ta'ala idan Allah ta'ala ya ce yi kaza zan yi maka kaza to idan kaga Allah tabaraka wa ta'ala bai yi ma ba wallahi kai ne ka saba ka'ida amma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saba ka'ida ba ya yan uwa mu sani zanubai suna jawo matsalolin sami shi sa annabi ya ce ma asabu kun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir da haka mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu ta'ala, shi kuma Allah maɗaukin sarki zai ba mu mafita subhanahu wa ya yan uwa dalili na biyu da ke jawo mu shiga matsala shine san duniya da kuma gasa wajen tara ta san duniya da gasa wajen tara ta duk lokacin da mutum aka jarrabe shi da san duniya da gasa gurin tara ta za ga zai wahala ya kiyaye halali da haram ko ta ina so yake samu dukiya kowace irin harka in ya samu zai je ya shiga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Amr ibn Auf al-Ansari yake cewa wallahi mal faqru aksha alaikum yace ni ba talauci nake je muku tsoro ba kwata kwata dan talauci a lokacin ma za ga dan adam in dai yana da imani iya da nutsuwa in talauci ya same sai ga ya ƙara kusantar Allah subhanahu wataala amma manzo Allah sallallahu alaihi wa abin da nake jiye muku tsoro shine duniya ina jin ina jin tsoron Allah madaukin sarki ya buɗa muku duniya kama bustat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa wa waɗanda suka zo kafin ku da aka ba su dukiyar fatanafasuha sai suka ringa gasa wajen tara ta wannan dukiyar kamar yadda kuma kuke gasa wajen tara ta haka su ma suka ringa yi amma da ƙarshe sai ta dukiyar sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su domin dalilin da yasa suka halaka shine neman dukiya da neman tara ta ko ta yaya ko ta halali ko ta haram kuma kun zo kun shiga cikin wannan harkar kuna gasar tarawa kuna gasar dole sai na kamo wani kuɗi dole sai na kai wani a ana gasa ne wajen imani ana gasa ne wajen aiki na gari wane ya yi kaza na alkhairi ni ma bari wato in kwaikwaya da gare shi wane ya yi kaza ni ma bari na kwaikwaya da gare shi amma shi arziki Allah ya gama rabawa duk zafin neman ka ba lalle bane Allah ya baka man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ان كان كان ملاهرا باخلاصي تو الله ذباكا اما ان كان الدنيا تياك اهل ياك حرام باب تبس دان اجلنا له فيها ما نشاء غرغدن ابن ما غداما شي ما غرغدن ابن ما غداما لمن نريد اما مثلا اذا حرام ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا sai mu sanya masa wutar jahannama ya shige ta yana abin zargi yana abin tunkuɗawa amma wanda ya aikin lahira wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha duk wanda manufarsa shine samun sakamako a lahira kuma yayi aiki irin wannan aiki din na lahira yana mumini sai Allah ce fa ulaika kana sa'ihum mashkura wannan aikin sa Allah zai karba kuma zai gode masa ya sa shi aljanna da haka ƴan uwa lalle mu gane iya daga cikin dalili na gaba da zai jefa mu na hali to shine dukiya shi sa annabi salama ya faɗa cewa dukkan al'umma tana da fitina amma fitinar wannan al'umma ne dukiya dan adam zai iya yin komai saboda dukiya komai zai iya yi iya daga cikin wani abu da na taɓa gani a kotu na shiga kotun wani alƙali yace yace yace min akar makallawo banda da zo. na same shi a can ba ana yin kes a garin nan a cikin garin nan a cikin badalar garin nan an kai mai kes kotu da uwa da uba da yarsu gidansu irin bangare bangare ne shi uban shi yake zina da yarsa ita uwar ita take gadi dan kan wani ya zo ya shiga bangaren su a cikin wannan al'ummar da ya karshe bincike bayar cewa wai gurin boka suka je talauci ya dame suna so su yi kuɗi shine bokan ce ba yadda za su yi su kuɗi sai sun aikata wannan laifin uba ya haifi ɗa ya zo kwanta da ita uwar ita ko ba kishi ba kuma ta tana kara bangaren su dan kan wani dan bangaren ya zo ya ce zai shiga a gansu to da ka san duniya ina da cikin abin da ya halakar da mu Allah madaukin sarki ya tsare mu ya ƴan uwa sababi na hudu da zai ja wannan samun wannan matsala shine na uku shine wato ƙin gaskiyar ƴan kasuwa da zaluncin ƴan kasuwa wasu daga cikin ƴan kasuwa ba su da tausayi ba su da kirki ba su da tsoron Allah subhanahu wata'ala ta'ala duk hanyar da za su bi musguna masu siyan kaya a gurin su sun yi wanda kuma Allah yana ganin kowa Allah yana ganin duk abin da kowa yake yi lalle mutum ya ji tsoron Allah a kasuwancin sai gaskiya ya yi amana ya yi tausayi ya yi taimako sai Allah ya sanya masa albarka abu na hudu shine idan aka rasa aminci aka rasa tsaro a cikin al'umma to wannan yana jawo lalle a samu matsala a cikin al'umma matsalar tashin kayayyaki matsalar tsananin rayuwa da haka ya zama wajibi a kan shugabanninmu su sani cewa samar da tsaro samar da zaman lafiya kiyaye rayukan al'umma da dukiyarsu yana daga cikin manufofi na shari'ar musulunci yana da manufofi da suka zama wato suka zauna da gindinsu a cikin dokokinmu na ƙasa wannan wajibi ne ba alfarma ba ce a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma wannan manufofi ne na shari'ar musulunci sannan wannan shine ainihin abin da ya zama wato a kunshe a cikin fundamental right da suke cikin constitution cewa a samar da zaman lafiya har ma a cikin constitution bayan an gama bayanin fundamental right sai aka sa proviso ma'ana aka keɓe wani abu wani abin nan da aka keɓe shine a section 45 cewa duk mutumin da ya zo zai taɓa public safety public morality right of others inda za ka taɓa zaman lafiya da kwanciyar hankali da morality na mutane da wato right ɗin wani to constitution ya bayar da dama cewa wannan fundamental right da ke cikin chapter 4 to za a yi breaching naka gaba ɗaya in ka kashe wani za a kashe ka in ka taɓa dukiyar wani za a taɓa dukiyar ka in kai wani kaza za a mai kaza amma an kasa samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali in ka gaba lokokon shugabanninmu to kuɗi za su samu bukatar su ce za ta biya amma ana kashe al'umma ana hana su yawo su fatauci ana kwace dukiyoyinsu amma shugaba baya jin cewa wannan bajin ne a kansa ya maganin wannan to ku sani Allah zai tambaye ku a ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ku akan haƙƙin wannan al'umma domin ba an kasa samar da zaman lafiya bane a ba biyo hanyar da za a samar da zaman lafiya bane ya uwa a gurguje menene mafita daga cikin wannan matsala abu na farko shine komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar gyara jaddada imaninmu da gyara ayyukanmu da yawan tuba da istighfari a gurin Allah wannan iya daga cikin abin da zai taimaka mana sai na Ali ibn Abi Talib yake cewa ma nazala bala'un illa bi dhanbin duk wani bala'i da ya ga ya sako al'umma to wannan al'ummar zunubi take aikatawa sannan wala rufi sannan ba a ɗauke wannan zunubin illa bi taubatin sai da tuba da aka mu dage da komawa zuwa ga Allah da yawan tuba da yawan istighfari za ka samu ɗansu mutane da basu fahimci addini ba wa in ka faɗi wannan sai su ce to malamai sun iya shugabanni wa'azi sun ce wa ita tuba da istighfari sun ce su ne yasa aka jarrabe su wani ma zai tambaye ka ce me yasa ba a jarrabe Amerika ba saboda tsabagen rashin fahimta da rashin tunani Allah yana aikata abin da ya ga dama yana jarrabar wanda ya so bal ma Allah yana jarrabar mutanen da ya fi kauna ne idan a Allahu qauman iftalahum in Allah na san mutane sai ya jarrabe su to lalle mu koma zuwa ga Allah abu na biyu kafratu du'a yawan addu'a mu dage da roƙon Allah da yawan kaskantar da kanmu a gaban Allah mu nuna Allah ba za mu iya ba shi ne zai iya dan shi Allah ya fi karfin komai wannan yanayin da muke ciki kun fayakun ne idan Allah ya ce yau a ɗauke a cikin sakon ɗaya wannan bala'in ya tafi da haka koma zuwa ga Allah ta hanyar kaskantar da kai a gare shi muna roƙonsa muna da ƙanƙan da kai a gabansa dan bai dace a ce ba mu roƙon Allah ba sai dai mu je social media sai dai mu je majalisa mu ringa hayaniya wani ne ya ja mana wani ne ya ja mana wani ne ya ja mana a'a mu koma zuwa ga Allah ta hanyar tashi cikin dare mu sallah mu roƙi Allah mu kaskanta a gaban Allah wallahi Allah zai yayi mana yace wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون in Allah ai kuma da manzo ka karyata sai ya jarrabe ka da talauci da cututtuka amma me Allah zai ma wannan dan ka kaskanta a gaban ka tuba ka roke shi ka kaskanta a gabansa. sa amma Allah ce dan me lokacin da bala'in ya zo musu ba su kaskanta a gaban mu ba sai Allah ce cuta biyu ce ta hana su walakin kasat qulubuhum zikatunsu sun bushe duk ayar da zaka ja ba za ta tausasa zuciyarsu ba duk bala'in da zaka haɗa su da shi ba za ta tausasa zuciyarsu ba a haka za su mutu sai da wanda ya ji wa'azi walakin kasad qulubuhum abu na biyu na matsalar shine wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suke aikata har ma suna ganin daidai ne har ina ganin ni ban da laifi kai ne da laifi har shi yana ganin bai da laifi wani ne da laifi a'a mun kasa caje kanmu mu koma zuwa ga Allah da gaske ya uwa a gaba na gaba shine yin hakuri akan kadarar ubangiji Allah ya san wannan abun zai faru Allah ya rubuta wannan abun subhanahu wa ta'ala ya san shi subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wai kawai ya faru ne babu sanin Allah ba a'a ya faru da sanin Allah Allah ya halitta abin kuma da sanin Allah kuma Allah ya rubuta shi kuma Allah ya so ne ya faru shi sa ya faru da Allah bai so ya faru ba wallahi ba zai faru ba da haka mun koma gare shi zai iya dauke mana subhanahu wa ta'ala ya uwa abu na gaba Shi ne mai kan mu tarbiyya akan yadda da ƙaddarar ubangiji da kuma wadatuwa da iya abin da Allah ya bamu kar ka ɗora kanka wata rayuwa da ba taka ba duk masallacin nan Allah bai yi mu ɗaya ba wani yau in ya samu dubu uku daɗi yake ji don ya san me gidansa za ta yi kyau amma wani yau in ya samu dubu ashirin sai ya bakin ciki sai ya damu don ya san ba zai warware matsalar gidansa ba wani dubu hamsin wani dubu ɗari haka Allah ya yi mu kowa daban-daban to iya abin da Allah ya baka ka wadatu da shi ba abin da Allah bai ma ba abu na gaba 'yan uwa shine ya zanto cewa wannan yanayin wato ya sa mu ƙara samun alaƙa da ubangiji da kuma kyakkyawan zato ga ubangiji irin zaton da kake ubangiji shine irin abin da zai same ka dan Allah da kansa faɗa cin hadisul qudsi yace yace ana inda zanna abdi ni ina gurin da bawa na yi zace ni karkewa wa Allah mummunan zato yi wa Allah kyakkyawan zato sai ga kyakkyawan sakamako babu abin da Allah ba zai iya ba ya uwa lallai abu na gaba shine mai kan mu tarbiyya at-tarbiyatu 'ala al-iktidali mu daidaita rayuwar mu kar mu ce dole sai mun walwala kar mu ce kar mu zo muna barna da dukiya a'a kalli rayuwar ka yi abin da ya dace duk abin da zaka yi kai abin da zai lasting an sutura zaka ɗinka a cikin wannan yanayin ɗinka wacce zaka daɗe kana bora. kar ka je ka ɗauko kyale-kyale a cikin irin wannan yanayin yanayin bai baka dama kai kyale-kyale ba ka ce dole sai kai kyale-kyale dan bahaushe yana da wani irin yanayi shi bahaushe bai yarda da canjin rayuwa ba ita kuma rayuwa a hannun Allah take wata rana kana rayuwa akan dubu ɗaya sai mai da kai ka ringa rayuwa akan dubu goma wata rana kana rayuwa akan dubu goma sai Allah da kana rayuwa akan dubu biyu dubu ɗaya ɗari biyar to sai ka yadda da iya abin da Allah ya baka sai ka zauna lafiya a cikin rayuwarka ya yan uwa lalle mu yada wato kwanciyar hankali da kuma yadda mutane za su iya ma'amalantar wannan yanayin da muke ciki abubuwa da yawa a janye musu abubuwa da yawa a kula da su gwargwadon yadda kake in ka samu canji ka canja in baka samu canji ba ci gaba da rayuwar ka yadda kake wannan shine wayewa kuma wannan shine abin da ya kamata abu na ƙarshe lallai mu zama muna taimakon juna alal birri wa takwa lalle akwai mutane mabukata wanda sun rasa yanayin da za su wannan lokaci ne na taimakon su wannan lokaci ne na samun lada manzo Allah salama ce wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon dan uwansa matukar wannan dan uwan yana taimakon dan uwansa in kana san Allah ya taimake ka taimaki dan uwanka irhamu man fil abdi yarhamkum man fis sama ku tausaya wanda suke a bayan ƙasa su kuma wanda yake sama Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tausaya muku arrahimuna yarhamuhumur rahman lalle masu jinkan mutane su ma Allah zai ji kansu da haka mu kula da matan da ba su da aure suna cikin yanayi mutum kula da miskinai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'ala al-mar'ati wal miskin kal mujahid fi sabilillah mutumin da yake kula da matan da ba su da aure ba su da mai kula da su yake kula da waɗanda ba su da shi wannan kamar ya je jihadi ne a hanyar Allah lalle mu dage mu wannan in mun taimaki wani Allah zai taimaka mana in mun taimaki wani Allah zai taimaka mana in ko kai abin da muka ga dama to wannan yanayin ba wanda isa ya canja wa kansa sai idan Allah ya canja amma in mun canja yanayin mu mun koma zuwa ga Allah shi kuma Allah zai canja mana inna Allah la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allahumma izza islam wal muslimin wa zill al-shirk wal mushrikeen wa dammir a'daka da ad-din wa ahli hadha ad-din ya alamin Allahumma amin na fi awtanina